safiyar lahadi sha ah, biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1439 daidai da 22 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shi ne majalisi na 14 na karatu littafin alfiyatu al hadith ta malam ah, al-imamu zainuddin al rahimahullah muna bibiyar mukaddima wanda ainihin wato wani malami mai suna ah, al-arabi al al alfiryadi ya rubuta za mu tashi inda yake cewa mizatu hadihin nuskha a shafi na 65 yana magana akan wata nuska daga cikin nuskokin da ya yi amfani da su wajen tahqiqin wadda ita ce nuska ta uku a jerin gero nuskokin da ya kawo wadda ya ce nuska ce da ya same ta a jami'atul malik abdulaziz a kasar jidda ya ce wa ma yulfitun nazara anna hadhihi nuskata tamayyagat an sa'irin nusakhil mu'tamada bi shay'in muhim daga cikin abin da yake daukan hankalin mai karatu shine wannan kwafi na rubutun hannu yana da wani wato daraja da yake banta da ita banda sauran kwafis din rubutun hannu da aka yi aiki da su wa huwa anna katibaha yanussu fil hamishi ala tarihi idafatin nazimi li ba'd al abyat wannan miza ita ce a wasu wurare a cikin hamish ɗin wannan nuska marubucin wanda ya rubuta ta da hannunsa yakan bayyana kwanan wata na sa'ad da annazim al'imamul iraki ɗin kenan ya ƙara wasu baitoci ma'ana a zahiri ba a lokaci guda alhafi da iraki ya baitocin ba yakan ƙara wani abu wani baiti ko ɗango ko majmu'a na baitoci a wurare a lokuta daban-daban kuma shi wanda ya rubuta wannan kwafin a zahiri ɗalibi ne da ya zauna gaban malamin ya karanci littafin don haka eh, kamar da zai ba mu misalai za ka gani sai ce lokaci kaza malam ya ƙara kaza a waje kaza ranar kaza ga watan kaza malam ya ƙara kaza a waje kaza malam ya ce an na annaha manqulatun an na nazimi rahimahullahu ta'ala abinda ke ƙara tabbatar da cewa wannan rubutun wannan nuska an kwafe ta ne daga asalin rubutun shi malam al’iraki Allah ya masa rahama wa ana na namadhij min dalika wa yin kana ba'aduhu ba'dahu la yadhharu fil ya ce ga shidan ambaci wasu daga cikin misalai a haka ce ko da yake a wannan kofi na photocopy na wannan nuska wanda yake Jami'atul Malik abdul'aziz a Jidda wasu wuraren ba su fito ba ƙaunu akwai inda yake faɗa yake cewa ومن يوافق غالبا ذا الضبط ومن يوافق غالبا wannan rubutun sai aka rubuta cewa wa ulhika hadha albayt min almuswadda fi alkhamis wal 20 min jumad sanata 70 wa 700 sai rubuta cewa wannan baitin an kara shi a jikin muswadda littafin nan ne a ranar 25 ga watan jumad alakhira shekara ta 770 qauluhu haka inda ya faɗa cewar iraki jami'u ashyaqi fiqatul laulam jami'u ashyaqi fiqatul laulam yace muƙabilu a daura da wannan baiti ulhika hadal baitu, min almuswadda fi as wal 20 min dhil qa'da sanata ahad wa saba'ina ya ce an ƙara wannan baitin a jikin littafin nan ranar 27 ga watan zirka'ada sanata ahad wa saba'ina shekara ta 71 shi na ƙasa ya ce ka zafin hafiya mishin nuska cewa ahad kuskure ne a larabci kamata ya ce sanata wahidin wa saba'ina amma tunda amana ce ta ta abu dole haka zai batta sai dai ishara kawai wa qawluhu da kuma inda ya ce. wa khalaf ibn salim qad qala na idfatahu lizahmatin zahmatin haddathana yace wa khalaf ibn salim malam khalaf ɗan salim abu muhammad Asindi, wanda yana daga cikin rijalu rijalu bin al-imam an-nasa'i ya rasu jana shekara 231 to a wani baiti ibn kathir yake ibn abin nan al iraki ke cewa wa khalaf ibn salim qad qala na khalaf ɗan salim ya zo ya ce na a wajen eh, cikin isnadin idh li zahmatin haddathana a wata nuska fata hu haddatha min haddathana kuma gani khalaf ibn salim a cikin wani isnadi da ya zo ba da labarin sai ce na ya faɗi lafazin na da ake faɗa ba da nufin ikhtisarin akhbarana ko haddasana ba ya faɗi shi ne don bayyana cewa iyakar abin da ya ji kenan eh, izfatahu li zahmatin saboda cunkoso ta kubuce mishi ita kalman haddasana ta. a wata nuskan izfatahu haddasa min haddathana ma'ana izfatahu lafzu haddasa. min kalimati ko ibarati haddathana su sai ta kaito a iya abin da yake to wannan baitin eh, min qauli su min qauli sufiyana wa sufiyanu iktafa wato abin da yaji kenan eh, idfatahu haddatha min haddathana min qauli sufiyana wa sufiyanu iktafa wato a cikin abin da malam sufyanu ya faɗa iya abin da yaji kawai Kalman na din kawai yaji to sai ta takaito akan ta a daidai wannan wajen muqabiluhu sai aka rubuta a cikin nuskar ghayra hadha albayt ghayra hadha albayt والذي قبله في ثاني ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين wannan baitin da wanda ke gabanin shi an canza su a ranar ainihin wato zilka'ada yana da biyu ga wata shekara ta 773 kaga tun daga 700 can da saba'in mun ji ɗari bakwai da saba'in da ɗaya ga kuma ɗari bakwai da saba'in da uku kamar ka ce a lokuta daban-daban ana kanta da littafin ta yi wani dalili ya kawo kan wata gaba sai malamin ya ga dacewar ya canza kaza ko ya ƙara kaza ko ya rage kaza wa ƙaunuku da kuma faɗinsa wa jazalil maujudi inda ƙwabari. a daidai wannan kuma magana ne akan ijaza Muƙabilu a jikin wannan sai aka rubuta ulhika hadha albayt min almuswadda fi khamis shahr rajab sanata 70 wa 700 wannan kuma an ƙara shi a biyar ga watan rajab shekara ta 770 wa qawluhu da fadin sa wa qad raja jawaz ibn hanbal wannan kuma magana ne akan abin nan canza lafazin ar-rasul da annabi a wajen inda zai zo a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya halasta ka ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo malamai waɗanda waɗanda suka ce ya halasta akwai al-imamu Ahmad ibn Hanbal akwai al-imamu Nawawi zamu zo magana akan shi insha Allah mu can fadin shi anan wa qad raja jawaz ibn Hanbal ibdalar rasul bin nabi wa aksi a cikin babin da yake magana akan ibdalar rasul bin nabi wa aksi shine ya kawo wannan magana wa qad raja jawaz ibn Hanbal yace muqabiluhu ulhika hadha baitu min almuswadda fi hadi ashara ramadan an ƙara wannan baiti a cikin muswadda ne a ainihin wato 11 ga watan ramadan wa qawluhu da fadin sa wa qila man aman aw ghaza wannan batu akan ta'arifin sahabi kenan cewa wa qila man aqama aman aw ghaza ma'ahu wa dha wa dha libn almusayyib aza wakila wasu sun ce man gaza aman wanda ya yi wa muna kama aman wanda ya shekara guda a kalla sannan za a ce mashi sahabi tare da manzala Allah sallallahu gaza ma'aku ko ya yi yaƙi tare da shi wa e, e, a musayyibi aza an danganta wannan ga sa'idu dan musayyib sai ci gaba da cewa wato rafin suhbatu bishtihari tawaturin wa qawlu sahibin walau kad kadidda'aha wa huwa adlun eh, qubila to daga nan ne sai kuma wa hum udulun qila la min la man dakhala kuma gane zaka ga ya cire baitocin da ke tsakankani din fadin nan ya rubuta wa qila man aqama aman aw ghaza to tsakanin wannan magana da inda ya rubuta wa hum udulun qila la man dakhala to akwai baiti biyu kenan za a ce da ajizul bait na wancan wakila man aqama aman aw Gaza, wanda shine ma'ahu wa zalibn al musayyibi aza wanda ya gaza ma'ahu ya kitar da manzo Allah sallallahu alaihi wannan zancen an danganta shi ga sa'id dan musayyib sai kuma in ka je ka duba eh, can ciki zaka ga abin da yake cewa wa tu'rafu suhbatu bishtihari ana iya gane sahabi da kasancewar labari ne ya shahara yanzu da an ce Khalid ibn walid ko ina a duniya an san labarin cewa sahabi ne Hamzatu dan Abdul ana su dan Malik to ishtihari kenan haka nan yace kuma yace tawaturin da kuma tawaturi wanda yana gaba da ishtihari kamar yanzu Abubakar Umar Usman, Ali duk waɗannan labari ne mutawatiri cewa sahabbai ne Khadija Aisha Hafsa wato eh, eh, eh, ta yiwu akwai wani wanda ya kai jahilcin shi a ce bai san Khalid dan Walid sahabi ne za a iya samu amma babu wani mutum da ake cewa musulmi da zai jahilci cewa Abubakar sahabi manzo Allah ne ko koda ba zai iya kawo aya ko hadisi ba koda kuma ɗan shi'a ya dai sani sai dai yake to wannan shine tawatur mun gane tawaturan sai kuma yace au qawlu sahibin ko idan shi sahabin ne da kanshi zai faɗa ya ce ni sahabi ne kowa na sahabi ne au qauli sahibin walau a ha wa huwa adlun ko idan shi sahabin ne zai faɗa ya da'awa cewa shi sahabi ne kamar wancan da ya zo mina zai tafiya wani dattijo a cikin hadisin abu dawuda cikin azumi zai ci abinci a tashar jirgin ruwa sai yan ba na iya suka fara kabbara suna salati cewa yadda kai tsoho da kanka za ka karya azumi da rana tsaka kuma ba amma gari ba kenan sai shi kuma ya adda ya ce Allah ka sa na mutu a zamani ya lalace ce yanzu mu mun na da annabi ba haka ake yin addini ba yana na cikin cikin sunan Abi Dawud to kaga wannan cewa da yake mu mun na da annabi yana da awa ne to amma a daidai lokacin karbabbiya ce saboda zamanin bai eh, lalace ba bai kure ba da sauransu akwai dai maganganu mu zo mu yi su a can gaba insha Allah to sai ce wa huwa adlun qubila to daga nan ne sai wannan zancen wa hum udulun qila la man dakhala yace duk sahabbai adilai ne qila wasu sun ce la man dakhala banda wanda ya shiga ya shiga mene bayani akan fitinan nan ta sufina da jamal amma magana ce mai rauni har da wanda suka shiga din duka adilai ne insha Allah muqabiluhu ulhiqa haula'i thalathatul asfar waɗannan layukan guda uku wannan baitocin guda uku duka an tsara su ne minal muswaddati a jikin asalin manuscript ɗin fi mustahalli rabi'in al-akhir a ranar ɗaya ga wata mustahal shine ɗaya ga wata ran da ake ihu idan an ga wata kenan sanata ahadin wa saba'ina wa saba'a shekara ta 171 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da kuma fadin sa ainu ubayy ibn imaratin ayu ainu ubayy ibn imaratiksur nan kuma magana ne akan dabtul asma ainun an bakin wofi dake jiki sunan imara iksir kamar ta kasara kace imaratu ba amaratu bane ubayyu binu imara haka ake karantawa to nan ma yace muqabiluhu ulhika fi sabi ashar muharram sanata 270 shi kuma an kara shi a ranar 17 ga watan al-muharram shekara ta 700 da ainihin wato 72 uh, wa qawluhu da fadin sa ibnul ala wa ibnu abi sufyana cewa ibnul ala da dan gidan abu sufyana cikon baitin shine uh, abin nan amrun fa khudha fa uh, menene amrun fa khudha amrun namanta baitu ah, fa khudha wa dha sayyani ko ko ah, okay amrun fajaddu dha wa dha sayyani amrun da yace ibnu al-ala wa ibnu abi sufyan amrun fajaddu dha wa dha sayyani yana magana akan sunayen su ne akwai ah, ibnu al-ala shine al-aswad bin al-ala ibnu jariya da kuma ibnu abi sufyan shine uh, ibnu abi sufyan shine uh, ibnu usayd bin jariya to kowanne kansa sunan shi jariya shine yake cewa uh, amru dan dan amru dan abu sufyana abu wannan al-aswad ibn al-ala'i ibn jariya kaga kakan jariya sunan shi da kuma abin nan amru ibn usayd ibnu jariya kaga shi ma kakan shi jariya ne ko shi yake nufi da fajaddu za wa za sayyani kakan wannan da kakan wannan duka irin sunansu ɗaya sayyani tasniya ne na abin da suke ce ma siyu siyu ma'anan shi mafilu iri ɗaya da iri ɗaya za ka ji suna cewa sayyan wato daidai wa daida to sai ya ce a daidai wannan kalma ulhika fi sanati ahadin wa saba'ina an manna wannan baitin a shekara ta 771 kaji sai ce hadihin namaziju tadulluna ala anna al-iraqiyya baqiya yunqihu alfiyatahu sanawati ba'da an bayyabaha sanata 68 wa wannan yana nuni zuwa ga cewa al-imam al-iraqi ya ci gaba da ainihin wato gyara wannan alfiya shi yana ta ƙara naƙahata bayan ya gama rubuta ta rubutun farko da gyara ta da gama ta a shekara ta 768 kaji mun ji har zuwa shekara ta 770 da wani abu kamar ya shekaru biyar bakwai zuwa goma duk yana ta wannan aikin gyara gyare wannan kuma yana nuni zuwa ga cewa malami ba daskin da rigi ba ne kenan wanda dai ce kawai ya yi ya gama shi kenan sai dai kuma a haɗa a taron kiyama a za a yi ta gyare-gyare ana karawa ana canzawa fatawa na canzawa ilimi na karuwa abinda ba sani ba da kullum dan adam ba zai gushe ba cikin sanin abinda bai sani ba dole ne ko ba karatu yake ba sai ya san abinda bai sani ba haka Allah ya tsara rayuwarmu warmastu lahabi jabba ramazin wannan wannan ainihin wato nuska ita ce jimun ba da sanda ya ce jimin ba to sai ka fara tana nuska wadda ya kira da suna nuska wadda ya samu a maktaba ta almalika uh, abdulaziz bijidda to ga wata kuma ha'ila ya ta ma from the same institution ga tana ya ce nuska tun thaniya bi jami'atul malik abdulaziz bijidda wala a'lamu almaktabata allati tahtafidu bil asl almakhtut akwai wata nuska ha'ila ya a wannan maktaba ita ma ta jami'ar sarki abdulaziz da ke kasar jidda amma ita ma ya ce bai san a ina ne asalin kwafinta ba domin diyawanci su waɗannan jami'o'in na ƙasar saudiya ba su da makhtutat ƙasar saudiya ba ƙasar makhtutatu ba ce mu kiyaye wannan amma saboda muhimmantar da ilimi da jami'o'in suka yi da ƙasashensu da sauransu sun ta zuwa suna siyowa ko suna samowa ko a ba su kyauta ko siyo photocopies ƙasashen samun makhtutat su ne iraki suriya misra turkiya da makamantansu kasashen da daga baya su ne suka zama kasashen da suka dinga sarautar musulunci sarakuna wanda suka damu da ilimi suka yi ta tarawa ko kuma aka yi ta malarta a yayin da a wannan shekarun makka ta wofanta daga duk waɗannan abubuwa kasashen makka da sauransu sun wofanta daga duk ire-iren waɗannan sarauta ba ta su bace ilimi ba nasu ne Allah cikin hikimarsa sai dai kasashen da ke kewaye da ainihin wurin kamar misra din kamar suriya kamar iraki kamar kasashen ainihin wato turkiya to anan ne ake samun makhmutat to sai daga baya dinnan sai suka ce zuwa suna siyowa ko suna yin collaboration da wasu institutions ana ba su dama su je su yi scanning ɗinsu su samu copies nasu ko kuma wani abu makamancin haka amma ba ba wuri da mana san ba da ka ji kowace makhmuta sai a ce asalinta na wuri kaza amma suna da photocopy mala ya ci gaba da cewa wahiyar nuskatun atika wata tsohuwar kwafi ce jayyida mai kyau muƙabala wadda an gyara ta maktuba an rubuta ta sanata falasina wa samani mai alin hijira a shekara ta 500 sorry 830 bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da rubuta ce kuma shekara 500 kenan da 19 bi khatti naskhin jamilin wanda yake rubutun hannu ne rubutu da ake cewa khattu nasakh shine rubutu dalla dalla mai kan sinun da kan shinun da da da da ainihin abin nan kwankwason ha'un komai a rubuta shi dalla dalla shi ake cewa khattu nasakh bil muqabil akwai khattu ruq'a wanda ake jan harufa ba a sakin su haka dalla dalla jamilin wanda yake kyakkyawan khattu ne alimin ma'arufin rubutun hannun wani malami ne sananne zai faɗa mana shi mashkula mashkulatul abiyati galiban wanda a mafi yawan wurare an yi ma baitukan wasali taqa'u fi 38 waraqa tana dauke da takarda guda 38 wa mustaratuha 15 satara a kowace takarda akwai layi 15 wa hiya khaliyatun min alhawashi amma ta wofanta daga ƙare-ƙaren bayanai da ake a hashiya gefe da ƙasa allati adatan ma takunu fi nusakh al-alfiyya illa qalilan jiddan wanda wannan hawashi din kuma bisa al'ada an saba ganin su a jikin littattafai na kwafin hannu na nuskar wannan littafi amma sai ita wannan ta zama daban babuha yad'u fi yad'u fawqahu hashiya a wani wurin akan saka kalmar hashiya wa fi nihayatihi da'iratun manquta alamatun ala annahu min al-asli al-manqul anhu dan yazo karshe kuma sai wani kuri ya wani cycle wanda zai mishi dugo a cikin sa wanda yake nuni zuwa ga cewa wannan maganar da ya ƙara anan to ya kwafo ta ne daga asalin rubutun hannun da shi ma ya dogara da shi wahi muqabala kama yadhharu min wujudi dawa'iri al-manquta min dakhil ba'd al-abwab yace zaka iya cewa ita ma an yi muqabala ta an gyara ta saboda waɗannan kuri ɗin da za ta gani a wurare daban-daban a cikin babukanta wasu dirakihi limasa ƙafa da kuma da kuma inda yake gyara cewa nan kaza kalma kaza ta faɗi sai ya gyara a gefe wa bayani hidin nusakh mukhalifa da kuma bayanin kwafis wanda suka sun saba da wannan kwafi a wasu kalmomi ko wasu ibarori inda ya a kan shekarar da aka wani shekara ke nan? tana da makaranta da inda ya ce mene? shekarar dari takwas da talatin? ok sai na ce mene? zuwa yanzu? 1439 in ka cire eh, nawa zai bayar? yake dari shida da tara haka zai bayar mina ce ne kuwa shida ko zai zama shekara dari shida da tara ta za kuma khair wa fi akthari min maudi'in bi tawdihi kalimatin kalimat allati eh, tushkilu bi an yaktubaha في الهامش مضبوطة واضعا فوقها كلمة بيان وهو مصطلح يدل على بيان ما في المتن وتوضيحه على وجه الصحة yace watan mai wannan kwafi ya bada muhimmanci wajen bayanin wasu kalmomi waɗanda ta yi kalmomin ba su iya bada matsala a kasa gane me suke sai rubuta su a ƙasa kuma ya musu wasali dalla dalla sai rubuta a saman kalmar da yake bayan ta sai wuta kalmar baya wa huwa wannan wata ka'ida ce da ya amfani da ita yadullu ala bayani ma fil matni wa tawdihi ala wajhi sihha inda yake nuni zuwa ga bayanin abin da ke cikin matanin da bayani akan da kuma bayyana shi a bisa fuskar da zai ba bashi ainihin dama a ga abin nan a ga gyaruwarsa ko na'am Ah, eto eh ya danganta ga irin kwalitin takarda ne wasu takardun suna zuwa da haka rubutu a jikin takarda gaba da baya two ah, faces din ko shi sa an ce takarda sai an ce fuska ta daya da ta biyu ga wanda yake haka wasu kuma za su zama ba haka suke ba ya danganta mutum ba ya ga takardar ba ko kuma eh, yana da access to it ba zai iya tantancewa ba amma dai ana yi ɗin duka biyu akwai takardun da suke masu rubutu gaba da baya kuma su suka fi yawa saboda a lokacin takarda abubuwa ne masu daraja da tsada da wahala kawai a bar abin nan ɗayan fuskan kawai haka blank a tsallake yes kama atana bi bayani ikhtilafin nusakhi fayadau al-mawjuda fi nusakh al-ukhra fi al-hamish wa fawqahu kha kama yadda kuma yake bayani akan ya bada muhimmanci wajen bayani akan nuskoki wanda suka saba da wannan sai ya ɗauko abin da ke cikin wani kwafi sai ya rubuta shi a wajen a hamish a sama a saman shi sai sa harafin ha idan ga wata kama misali ƙala ta zo a wani waje da ƙila to a ƙasa sai ya rubuta ƙila ɗin sai kuma ya sa ha a saman lafazin ƙila don yana maka cewa haza min nuskatin wa waje a fi ne. ya zo a cikin unwan wato kanin labari ko sunan littafin kitabu tafsira wa tadhkira fi ulumil hadith nazmu al-sheikh al-imam al-allamah al-hafiz zainuddin abul fadli abdurrahim ibn al-husaini bin abdurrahman ibn abi bakr ibn ibrahima bin al-iraqi al-misri ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimin haka yazo a cikin unwanin a farkon gilaf din littafin tafsira da taskira na ilimin hadisi tsarawan babban limami shehi babban malami mahaddaci zainuddin kaza kaza kaza kaza zuwa ƙarshe Allah ka gafarta mishi da shi da iyayen shi da kuma sauran musulmai wa fi hayata a ƙarshe kuma aka rubuta tammat tafsira wa tadhkira bihamdillahi wa aunihi tafsira da tafsira ta ƙare nan cikin godiya Allah da taimakon sa alikaha allaqaha tasi'a ashara rabi'in al-awwal ya gama shi ne ma'ana allaka ya gama da rubuta ta a ranar 9 ga watan rabi'un al-awwal sanata 30 wa 800 shekara ta 830 waye wannan aikin Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Salami thumma al-Biri thumma al-Halabi afallahu anhu Muhammad dan Ibrahim dan Muhammad al-Salami thumma albiri sannan ya zama albiri wato wanda ya zo na ibiriya kenan ibiriya ita ce andalus thumma alhalabi sannan kuma wanda ya dawo kasar halab a kasar suriya kenan ta yanzu ya zo na afallahu an ya ce mana marubucin littafin wato wanda ya kwafe malami ne sananne ko da ya ce tar mutu sheikh eh, an amin huwa sheikh al-allamatu shamsuddin muhammad ibn ibrahim ibn muhammad salami البيري الحلبي الشافعي المولود سنة 11 بعد المائة الثامنة المتوفى سنة 79 بعد المائة الثامنة للهجرة له له من المصنفات الأنوار البهية في شرح المنظومة الرحبية وشرح منظومة غنية غنية الباهث في الفرائض أيضا يتي سننشي الشيخ العلامة الفقيه shamsuddin malam muhammadu dan ibrahima dan muhammadu salami albiri wanda yake mutumin ƙasar halab kuma ba shafi an haife shi jira da shekara 811 ya rasu jira shekara 800 da ainihin wato 79 zai zama kamar ya rayu shekara 68 kina a duniya yana da littattafai irin haka akwai al'anwarul bahiya fi sharhin manzumatin rahabiyya ko kuma sharhu manzumatu ghunyatul bahith fi ilm al-fara'id aidan tarjamahu as-sakhawi fi ad-dawi al-imam as-sakhawi yayi tarihinsa a cikin ad-daw'u al-lami wa wasafahu bi annahu shi da cewa kana faqihan fadila malamin fiqh ne mai daraja mutafanninan wanda ya san fannoni da dama hasan al-khatti wanda yake da rubutun hannu mai kyau dayyinan mai kula da addini mutawadi'an kuma mai kankan da kai al ishra wanda yake da dadin mu'amala al kathira bil ujra ya rubuta abu da dama da hannun shi dan ya anshi ladan aikin kamar a ce yana da business center kenan a za a ce ko ko yana da publishing company wa ghairiha ko kuma ma ba dan lada ba dan mutunci ko makwabtaka ko surkutaka ko zumunta ko taya wani aiki wato sananne ne a wajen rubutu da sauransu wannan aka yake a cikin tarjama sada al-Imam Sakhawi a cikin Ad-Du'a Lami bi ayan al-qarn at-tasi ah, ci gaba cewa ah, ah, wa huwa tilmidu Sibt ibn al-Ajami dalibi ne a wajen Sibt ibn al haisu haisu wasafahu bi na fi ihda al dan yana siffanta Sibt ibn al da cewa malamin wa ramastu wa qad laha biha wannan eh, nuska ya mata ramazi ya ce ya sa mata lafazin ha a matsayin ramaz alhamisa nuska ta biyar tu khazanati iskoriya bi isbaniya sai kuma kwafi wanda yake ma'adana ko abin nan mustauda ma'adanar littattafai da sauran kayayyakin tarihi wannan gidan ah, museum na na ƙasar madrid spain kenan wanda aka sani da suna iskoria in kun tana mai magana a kan shi a baya wahiyar nuskatun mulukiya atika kofi ne wanda yake royal kofi na sarakuna ne a zamanin da sarakuna wanda suke da ba da muhimmanci da ilimi ana musu copies na musamman na littafai suna siyan shi da tsada kamar da ka gani misali suna siyan littattafai da su da 'yan siyasa a gullancin a ba shi farashi wanda yake ba farashin kasuwa ba farashin alfahari to a lokacin ana musu kwafis wani lokaci ya a mushi kwalliya da tawada azurfa ko a mushi wani beza da sauransu kamar da ake irin wannan ƙwar'anin na musamman da irin abubuwa irin wannan to su ake cima royal copies al-nusaku al-mulukiyya atika wata ke tsohuwa wa nasikuwa imamun min mati hada sha'an wanda ya rubuta wannan kwafi malami ne a cikin ilimin nan na hadisi sananne shine wane kenan fa huwa shehu abul imdadi ibrahim ibn hasan al-laqani al-misri al-maliki malam ibrahim al-laqani mai littafin jawharatut tauhid shine ya rubuta wannan kwafin da hannunsa kuma ibrahim al-laqani malami ne malamin fiqhu ba maliki malamin hadisi malamin tarihi sannan kuma ash'ari ne a aqidarsa da littafin ma abin nan jawharatut tauhid abin da yake kenan waƙe ne na tauhidin asha'ira Allah ya gafarta mishi ya rasu zan shekara dubu ɗaya da shekara arba'in da ɗaya kamar shekara ɗari uku kenan da casa'in da takwas taƙaddama fi fannin hadith ibrahim laƙani ya shiga gaba a ilimin hadisi wala hufihi musannafatun idda yana da littattafai da dama a cikin ilimin hadisi minha ba ta mahafil fit ta'rif bi riwayat shama'il wa qada'il watar fi sharhi nukhbatul fikar ta ibn hajarin kenan wa gairi zalika da wasu littafan daban waɗanda ba wannan ba akwai tarihin sa a cikin littafin abin nan al'alam na wa hadhihi an min khazanati as-sultan amirul mu'minin az-zaidan bin ahmad as-sa'di al-mutawaffa sanata 37 ba'da al-mi'ati al-ashira lil-hijra wannan asalin kofin kaji dama ya ce kwafi ne wanda yake asali royal ne na sarakuna ne to waye sarkin da asali aka rubuta wannan kwafin wani sarki ne ibrahimu laƙani ya kwafe masa wannan kwafin ne wani sarki mai suna amirul na zaidan ibnu ahmad bin sa'ad sarki ne daga cikin sarakuna da suka yi mulki a ƙasar misra a daula ta ainihin wato baya bayan nan ta binnan ta eh, atrak mamaliku misr ta daula atrak to a wannan lokacin wani sarki mai suna zaidan binu ahmad wanda ya rasu zai shekara 1000 da shekara 37 kamar shekara 400 kenan da biyu da rasuwar shi Allah gafarta mishi shine aka rubuta wannan kwafin ya siya wa alaiha khattu akwai rubutun hannunsa a jiki cewa alhamdulillah tamallakahu abdullahi mutawakkilu alaihi ya ce godiya ga Allah wannan rubuta hannun shi sarkin wanda ya mallaki wannan shine bawan Allah mai dogara akan Allah Suna wannan bawan Allah Zaidan Amirul Mu'minina binu Amirul Mu'minina binu Amirul Mu'minina binu Amirul Mu'minina Al-Hasan wane mutum aslaha Allahu ahwala wa hiya mahfuza wannan kwafi yana nan a adane bi khazanati dair al-qaddis lorenzo bi madinatin iscorial bi isbania dama Escorial ɗin kamar da muka ambata a baya wani abin ne madina ce tarihiyya amma a ce abin ne historical site ne gari ne wanda yake da asali abin nan ne cibiya ta kiristanci a ƙasar isbaniya bayan shuɗewar daular musulunci to su kuma suka bar garin sai aka bar shi ya wurin tarihi aka kafa sabon gari wanda shine yanzu babban birnin madrid babban birnin kasar Isbaniya ta yanzu to a garin cike yake da cocina yadda ka gade har yanzu arna suna yi ba su fi yawan madannan ba a wani gari amma za su yi coci bakwai haka suke sai coci a jere a jere da kasar rumfunan kasuwa to haka garin yake cike da cocina akwai ta coci sananniya har yanzu tana ita ce dairul kudis. lorenzo akwai ah, in suka ce alƙaddis ko ƙuddis suna nufin saint wali kamar da a hausa za a ce wali ko kuma a ɗariƙa a ce shehi wani wanda yake shugaba a wannan addini na ɓatan to shi suke ce ma alƙaddis na fata mun gane wannan to sunan shi lorenzo ah, di escolana lorenzo di escolana sunan wannan babban shehin nasu kenan ko kuma limamin wannan cocin to cocin tashi tana nan har yanzu ana ita ce diru al lorenzo lorenzo ne da kasan ana rubutawa a l o kamar da Hausa r e n z o lorenzo in kai browser za ka iya ganin hotunanta da komai a akan intanet to wannan cocin a cikinta akwai mustauda khazana sto wajen ajiye littattafai da sauran kayan tarihi wanda duka duka anguwar yanzu gaba daya gwamnati ta riga ta mai da shi wurin aje kayan tarihi ne ba inda ake rayuwa ne normal rayuwa a ce akwai gidaje da kasuwanni da asibitoci da makarantu ba to a wannan khazanar a madinatul iskorial a wannan royal gari na iskorial a nan ne aka samu wannan littafin da isbaniya a spain yana da namba ta 1492 walaha musawwara fil jami'a islamiyya akwai photocopy ta a jami'a islamiyya ta Madina filim wanda aka wato wannan an yi mishi digital copy kenan da aka yi ibara da film digital film wanda yake kan abin nan kenan abin nan kama a ce dodon hoto ko ko stencil ko makamancin haka kutibat bi khatin nasakhiyyin yamilu ila ruk'a a rubuta shi da khattun nasakh amma wanda yake ya karkata zuwa ga ba ko ina ne me shi ke bin ka'idan nasakh din ba wani lokaci yakan bi yakan cakuɗa ka'idojin ruka da da nasakh wa bi shakli ghalibul kalimat an kuma yi wasalin wasu daga cikin kalmomin ta hanyar wasali da alamomi su damma da fataha da kasara ta fi arba'in wa arba'ina waraka tana da takarda guda 44 wa mistaratuha 13 satran baitun fi kulli satar, sannan kuma akwai layi 13 a cikin kowane page wanda kowane layi guda na dauke da baiti daya ja fi akhiriha ya zo a ƙarshen wannan kwafi tammat bihamdillahi wa salatihi wa salamihi ala nabihi wannan kwafi ya cika cikin godiyar Allah da salati da sallama ga manzansa alayil faqiril haqiril fani a hannun wani matalauci wanda yake wulakantacce mai karewa ibrahimul laqani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimina amin wa qad ramastu laha bil sai sa mata lam ma'ana daga lorenzo din kenan halako eh? ko daga laqani ba duka is possible kwarai sai kuma salisan nuskatul maktabatu zahiriya bi dimashq sai kuma nuskar maktabatu zahiriya maktabatu zahiriya ita ce maktabar nan sananniya ta kasar dimashq shab wacce akwai wani sarki az-zahiru baybas albanda albanda kadari wani wani sarki da aka yi wanda irin irin sarakuna ne da aka yi cewa khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alayhi ko wani sarki ne da aka daga cikin sarakuna na musulunci daga baya-bayan nan wanda suka suka karya ƙashin bayan turawa eh, asalin shi bawa ne bawa ne aka siyo shi wancan shi sama ake ci mashi aljakin shar albanda kadari sunan mai gidan shi eh, daga baya ya zauna a daular sarki almalik annasiru ayyu eh, abin nan bayan mutuwarsa da dai rigingimu da aka yi ta yi suna da yawa tare. har dai Allah ya kai shi kan gadon sarautar mulki na musulunci na ƙasar Misra da Sham kuma ya aiki wajen yada ilmi da kafa abubuwa masu kyau na tushen rayuwar jama'a da kawo tsaro da aminci da karya ƙashin bayan a lokacin kafirai nau'i biyu da suke damun musulmai akwai kafirai a gabas su ne tatar ya karya su karyawa ta ƙarshe ko kuma kafirai a yamma su ne turawa waɗannan turawa na isbaniya da faransa da sauransu su ma sai da ya karya su sai da suka ba sai da suka ba jizya ma musulmai ya yi yaƙi an ce ya yi yaƙi sama da guda hamsin bai taɓa samun rashin cin nasara ba ƙasar da ƙasar da yake ƙura da take taruwa a jikin rigunan shi da yake zuwa yaƙi. don ya dawo yana karkaɗe ta a cikin wani kwando wani mazubi da aka tara ta daga baya sai da ta yi bulo guda ɗaya wannan bulon yana daga cikin bulon da aka rufe kabarin shi ya ba da wasiya cewa a rufe kabarin shi da bulo ɗin abin mamaki kuma wannan sarkin yan fada shi suka ba shi guba ya mutu inda ga saboda mu musulmi ba mu da hankali wani lokaci zaka sarakuna da dama mutanen kirki kashe su ake to amma a bangaren addini yana daga cikin mutane suka kawo barna a cikin musulunci dan shi ya fara asasan mazhabobi dinnan guda hudu ya kafa doka cewa duk wanda zai addinin musulunci sai dai bi malikiya ko shafi'iya ko hanabila ko ahnaf duk wanda yabo wata mazhaba ba wannan ba hukuncin kisa ne ya kafa masallatai a masallaci a masallacin juma'ar kowane gari za a bada limamai hudu na kowace mazhaba akwai limaminsu. su za a bada alƙalai hudu kowace mazhaba akwai alƙalinta in kana rigima da matarka sai dai ku tafi mazhabin da kuke bi idan kuma maza ku ba ɗaya bane to kaga an samu matsala ke irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin tarihinsa sannan ya dinga kafa makarantu makarantu daban-daban to da gaske abin da ya kafa shine ya kafa wannan al-maktabatu daga cikin sunan shi al-zahiru baibars eh, maktabar ya kafa ta ya dinga kuma siyo littattafai daga ko ina a duniya duk in ya ji wani malami ya rasu dan yi mulki wajen shekara 28 so ya daɗe yana ayyukansa duk in ya zo malami ya rasu zai je ya siya littattafan ya ba magadan kuɗaɗe muhuriya wanda dole su ba shi littattafan in littattafan ku musu miliyan ɗaya ba sai ba ku miliyan ashirin a ku dole ku siyan mai haka ya ta ya tara littattafai ya tara littattafai a duniya ba a san wata maktaba da take da littattafai mahutat irin zama ita ce maktaba da mala albani ya zauna ɗin nan ya yi ta karatu ya ta bincike ya ta rubuce-rubucen shi da haka allah ya ba shi damar hannun shi ya kai ga makhlukat da wasu da yawa ba taba ganin su kaga alfanun wani ya tara littafai kenan san da yake tarawa bai san Allah zai hadisa albani ba amma a yanzu gaskiya maktaba ta samu matsala sosai eh, wannan rigingimin da ake ta yi a Suriya da sauransu an ce sarki Bashar assad ya sa an kwashe littafan gaba daya an mai da su National Library din kasa inda ke karkashin ikonsa Bashar Asad wannan da yake sarauta a Suriya an kwashe daga wannan maktabar an mai da su National Library na kasa wanda yake birnin abin nan Dimashq wallahu a'lam amma dai maktaba ce sananniya a Dimashq da sauran abubuwa daga ko'ina a duniya turawa da larabawa da indiyawa da baƙaƙe da musulmai da arna kowa na zuwa wurin neman makutat neman rubutun hannu tunda akwai na larabci akwai wanda suke ba na larabci ba ne na sauran yarurruka ne da a lokacin suke da ilimomi. da makamantansu akwai akwai kayan bincike iri daban-daban sai iya wanda mutum ya gani to ita ma an samu nuska guda ɗaya a wajen وهي نسخة ta مضبوطة بالشكل تكاد تكون asu. Ya ce wata nuska ce ke mai daraja an mata wasali da alamomi da shakal ta kusa da a ce ta yi daidai wa daida kimata da nuskatul asu kutibat bi khatti nasfin adi an rubuta ta da rubutun hannu gama gari taqau fi tana dauke da a ainihin wato 37 waraka tana dauke da takarda guda 37 wa alaiha iqaru kama fi nuskhati asl a jikinta kuma akwai wato abin nan dan kulliya a gefe da aka yi mata wa mustaratuha 15 satran satran baitun fi kulli satr tana da layi 15 biyar akwai baiti daya kowane layi wa raqmuha fil fillin a jikin uh, stencil ko uh, bin nan da aka yi mata digital uh, filmin da aka yi mata ga lambar nan 4594 fi ha bayanin nasi wa tarihin nasi a ƙarshen ta akwai bayani akan waye ya rubuta ta da kuma date inda aka rubuta aka ce tammat yawmal a al-mubarak bihamdillahi wa aunihi wa husni taufiki sadisu ashirai ashrai da ula sanata ihda ashara wa badal mi'atil hadi ashar ce wannan rubutun an gama shi ranar laraba mai albarka da godiyar Allah da taimakonsa da kyakkyawan dacinsa. shida asharai sadisu asharai wato shida bayan goma biyu kenan ashirin da shida kenan ko sadisu asharai jumadan ula shekara ta dubu da goma 1111 kamar shekara uku kenan da ashirin da takwas ko da talatin da takwas ko da ashirin takwas. min al-hijrati an-nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa atammu taslim wannan shekaru bayan hijira kenan ala yadi katibi al-faqiri ahmad ibn al-marhum ahmad an-sawi ghafara Allah lahumma wa liman da'a lahumma bil maghfirati war rahma a hannun wani matalauci mai suna Ahmad dan baban shi Ahmadu asawi Allah ya gafarta mishi da shi da baban nashi kuma Allah ya gafarta wa duk wanda ya ce Allah ya gafarta musu <laughs> aje wani dabara wa qadra maslaha bi ba ya mata abin nan da ba kaga daga daga kalmar zahiriya din kenan ko wa qad raja'tu ila nusakh ila nusakh ukhra adida walakin lam uthbit ma fiha min al-fawariq takhfifan yace akwai su copies din kuma waɗanda ba waɗannan ba wanda na koma zuwa gare su sai dai ban tabbatar da abin da ke cikin su ba dan kokarin sauƙaƙawa minha nuskatun khatiyatun mahfuzatun bi khazanati jami'ati Uh, uh, Boston da Amurka laha musawara fil jami'a filim ce akwai wata uh, abin nan nusa da ya kwafo daga jami'an Boston a ƙasar Amurka wadda ita ma akwai fotokofinta a jami'ar Islamiyya to ka duwa baka ga mai ya kai littafin musulunci a Amerika can tsallaken Atlantika Atlantika Ocean me ya kai shi sata ta kai shi suna nan har abin nan a library na Congress na Amerika akwai su a labirari na wasu jami'o'i musamman wanda suke da muhimmantar da bincike akan ilmomin musulunci da larabci ko ilmomin da suke ce ma uh, uh, oriental studies oriental studies a darasatu sharqiyya suna nan akwai jami'o'i kuma da yawa kamar wannan da ya faɗa Boston akwai jami'a ta Boston tana yin wannan akwai uh, MTI Massachusetts Institute of Technology suna wannan darasa din akwai ta Washington jami'o'i da yawa a America sun fi guda talatin. wanda suke da muhimmantar da bincike akan waɗannan abubuwa to kuma zaka samu duk sun sace waɗannan littattafai da sauransu sun kai ko sun siya abun wanda suka sata da makamantansu wa nuskhatun aidan bi khazanati la'amma bi riba birat al-fathi maghrib sannan kuma a garin su kenan shi wannan dan asalin shi dan maghrib ne amma mazaunin saudiya ya ce akwai kuma wanda ya samu a wani public library na ribat ribat shine babban birnin maghrib morocco kenan manhaji fi tahqiq ga salon da ya bi wajen tahqiqin yace sirtu fi tahqiqi nassi hadha al-nazmi al-mubarak ala al-manhaj at-tabi ga yadda nabi salon yin tahqiqin wannan littafi mai albarka na farko ja'altu nusratal maqru'a ala an-nadimi aslan kofin da aka rubuta aka aka karanta a gaban malam wanda ya fara ba mu bayani ta farko yace shi na sanya a matsayin shine asali shine wato abinda zan dogara akan shi qabaltuha bin nusakhin ukhra sannan sai na dinga gwada ta da sauran nuskokin in karanta baiti a cikin ta sai na karanta na ga a cikin sauran nuskokin ya yake wa athbattu al-furuq al-jawhariyya inda al-haja da kuma yi documenting bambance bambance wanda suke na azo a gani wanda suke radical wanda suke ainihin wato prominent significant wanda suke canza ma'ana ko canza da irabi ko wata ƙarin fa'ida na tantance na faɗe su cewa a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne dabattun nasa bi shakli na yi ma asalin nassin text ɗin littafin cikakken wasani wufka ma fil gwargwadon yadda yake a cikin wancan nuska da aka karanta li'irabin da aka karanta ba li'irabi na ni na mata mun gani wa ma fi nusakhil mu'tamada da kuma abin da ke cikin sauran kwafis da na dogara da su ma at-tanbihi fil hamish ala nuskhati allati istafattu minha zalika minha din na samu wani bambanci to zan faɗi cewa wannan bambancin na samo shi ne a kwafi kaza don za mu gani a cikin asali kharrajul ahadith allati yushiru ilayha an-nazim takhrijan mukhtasara nayi takhrijan hadisi bayyana inda suke yakan yi ishara a hadisin kaza hadisin kaza shi kuma malamin yakan bayyana sai kuma yace allabtu ta'aliqati mujizatin nayi wasu ta'aliqat wanda suke mujizatan takaitattu alal mawadi'il muhimma a wuraren da suke suna da muhimmanci wa kharrajtu an-nusus allati yushiru ilayha an-nazim kuma na takhrijin wasu nasoshi maganganun wasu malamai da yake ishara na kan faɗi ga inda suke qaddamtu laha bi hadhihi almuqaddimati almutawadhi'a nayi mata wannan ɗan miskiniyar muqaddima shafi 70 <laughs> ra'ayin lil ijazi wal ikhtisari nayi haka ne dan takaitawa da kuma ganin cewa ai a takaice haza ce to kaji wannan wa inni abra'u ila allahi alkarim min da'awal ismati wal kamal ina neman Allah ya tsare ni daga da'awar cewa na iya ko bana yin laifi bana kuskure bal hadha mablagu juhudi wannan da ka gani iya ka iyawa ta ke wa gayatu wukdi da iyakan alwukud shine alqasdu aw sai abinda na nufa ko abinda na iya wa as'alul maula subhanahu jalla wa ala li wa linazimiha hal maghfirati wal qabul ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mani. da ni da malam iraki ya karba mana wannan aiki ya karba mana iraki aikin da yi na rubutawa ni ma ya karba ma aikin da ya hakiki sannan kuma ya gafarta mana ni da iraki ɗin duka kurakuranmu da mu gaba daya hu ta'ala akramu mas'ul Allah shine mafi falala da gaskin duk wani wanda zaka roka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen wato uh, wannan muqaddiman Allah ya kuma karatu daga ba sai mu shiga cikin Uh, asalin karatu wanda suke da asalin kwafin za su ga hotuna na scan abin nan pages na asalin waɗannan bayanan da ya yi game da nuskokin nan ya kawo misalai da dama zaka ji ya ce ga page na farko na nuska kaza page na ƙashi na nuska kaza musamman da suke da shi cikakke da littafin sun gani ko da wannan duka tsallake shi zami dan ba mun je abin nan excursion bane ina mu da muna kallakan hotuna الذي شهدني فوق كنكرته نبع تمكنون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك